اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا mutuwa za ta riske ku a duk inda kuke idan ajalanku ya zo ko da ko kuna cikin gine-gine masu ƙarfi kuma nesa da fagen yaƙi idan abin farin ciki na samun ‘ya'ya ko arziki mai yawa ya samu waɗannan munafukai sai su ce wannan daga Allah ne, idan kuwa tsanani ya same su a cikin ‘ya'yansu ko arzikinsu sai su canfa annabi, su ce, Wannan mummunan abin saboda kai ne ya same mu. Ka faɗa masu ya kai wannan manzo, kana mai masu raddi ka ce, Dukkan farin ciki da baƙin ciki suna faruwa ne da hukuncin Allah da ƙaddararsa. Me ya samu waɗannan mutane waɗanda irin waɗannan maganganu suke fitowa daga bakinsu, ba sa fahimtar maganar da kake yi masu.